This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa. a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niyya ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo a akan voahausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim alfa ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga washington dc ke fatan ina lafiya gwamnatin jihar kaduna ta yi allah wadare da mutanen da suka je suka rushe harsashin da aka kafa na gina barikin sojoji a yankin kudancin jihar mun tattauna da samuel aruwan kakakin gwamna nasiru yan rufa'i kan wannan batu kamar yadda muka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu amma duk sai bayan kun ji labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun yi ko kuma suna taɓa kiɗi taɓa karatu a rana ta biyu na taron ƙola tsakanin shugabannin biyu. Yau Asabar shugabannin suka yi wasan golf a filin wasan golf na Donald Trump a Palm Beach jihar Florida. Ana sa ran shugabannin biyu za su yi ƙarin tattaunawa a yau Asabar. jim kaɗan kafin jerin gwanon motocin shugabannin biyu su isa filin wasan golf ɗin sun wuce wata mararraba inda suka yi kicibis da wasu masu zanga-zanga wasu masu zanga-zanga suna ɗauke da alamun da ke cewa a kawo ƙarshen tsana da kuma nuna bambanci jama'ai sun ce wani harin ƙunar baƙin wake da aka boye bama-bamai cikin wata mota ya kashe akalla mutane bakwai da na wasu yau asabar. a lardin helmand na kudancin kasar afghanistan wani mai magana da yawan kungiyar taliban ya yi ikirarin cewa kungiyarsa ce ke da alhakin kai harin yana mai faɗin cewa jami'an soja da sojoji suna cikin waɗanda suka jikata. wani mai magana da yawan lardin mai suna umar zuwak ya faɗa wa muryar amurka cewa harin da aka kai kusa da wani banki a babban birnin lardin lakshaga an auna ne a kan jerin gwanon motocin soja ya ce sojoji da farar hula suna daga cikin waɗanda aka kashe da waɗanda kuma aka ji wa rauni ya ce waɗanda harin ya ritsa da su suna karɓan albashinsu ne a lokacin da mai harin ƙunar baƙin waken ya afkawa wata motar soja da motarsa da ke dankare da babamai a kusa da bankin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'ai sun ce an kashe akalla jami'in ɗan sanda guda ɗaya da dama kuma sun ji rauni yau Asabar a lokacin da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati ta buge da zama tarzoma a can ƙasar Iraq. Jami'an tsaro sun yi harbi da bindiga da kuma harba barkonon tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka taru a dandalin Tahrir domin buƙatar a yi wa tsarin zaben da za a yi a bana kwaskwarima. Kamfanin dillancin labarun AFP ya ba da rahoton cewa mutane bakwai aka kashe a lokacin da aka yi aron-gamar, haka kuma akalla mutane tan ne suka ji rauni. Shugaban 'yan shiya mai tasiri Muktada al sadar shi ya buƙaci a zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaben ƙasar Kwasarima kafin zaben da za a yi a bana. Muktada al sadar ya zama babban mai caccakar manufofin Firaminista Haidar al-Abadi. jami'ai sun faɗa cewa masu zanga-zangar sun kuma yi ƙoƙarin kutsawa yankin da ake cewa green zone inda galibi ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da ofisoshin gwamnati suke shugaba donald trump na amurka ya ce yana nazarin gabatar da sabuwar doka ko kuma umarnin shugaba a kan bakin haure shugaban ya furta haka ne bayan da bai ɗaya alkalai suka yi watsi da umarnin da ya gabatar na hana 'yan gudun hijira da 'yan wasu ƙasashe guda bakwai zuwa nan Amurka. Jiya Juma'a shugaban ya faɗa wa 'yan jarida a cikin jirgin saman shugaba da ake cewa Air Force One cewa ƙila a ranar Litinin ko Talata zai gabatar da sabuwar dokar idan gwamnatinsa ta yanke shawarar ci gaba da ɗaukar matakin haramta wa 'yan gudun hijira da 'yan wasu ƙasashe bakwai zuwa nan Amurka. Tun da farko a jiya Juma'a Shugaba Trump ya ce ya yi imanin lauyoyin gwamnati za su sami nasarar ganin an yi watsi da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin fatali da umarnin nasa. Labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla. Gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ya yi Allah wadarai da rushe harsashin gina barikin sojoji a unguwar yashi da ke karamar hukumar zangon Kataf da wasu mutane suka yi daga daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a. Gwamnan tare da babban hafsan sojojin ƙasa janar Tukur Buratai su ne suka aza harsashin a wani matakin magance rikice-rikice da suke addabar yankin. Na tattauna rushe harsashin ginin tare da kakakin gwamnan Samuel Aruwan. wannan tubalin da da aka dasa tun lokacin aka fara samun rigimu a jihar kaduna a nan kudancin jihar kaduna sama hmm. da shekara talatin da shida zuwa talatin da bakwai ba a taba gina barikin sojoji ko na 'yan sanda ba wannan shine karan farko hmm. ah, wadda ake wannan abu na musamman domin a tabbatar da zaman lafiya da kuma kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu to wannan abin gaskiya bai mana daɗi ba mun kuma yi allah wadai da wannan abin sannan kuma mm. gwamnatin jihar kaduna ta umarci jami'an tsaro lallai lallai a bincika duk wanda aka samai ko duk wanda aka samai da hannu a cikin wannan abin insha Allah ba za a bar shi ba mm. za a masa hukunci gwargwadon abin da doka ta zayyana amma wannan ba wai yana nufin cewa za a fasa niyyar da aka yi ta gina wannan bariki kenan a nan wajen anguwan yashi ba ko? A ina ai ai ba ma yanzu ma sun sake sun karfa mana kwarin eh, gwiwan mu ne eh, domin aiki wadda gwamnatin jihar Kaduna take na samar da zaman lafiya babu wani wanda zai karkata hankalin gwamnati aiki da gwamnati take tana domin al'umma ne to ka zan laifin wasu kalilan ko kuma wa'anda ɓata gari ne wanda ba hmm. son zaman lafiya ko suna ingiza wannan abin kagan ba zai sa gwamnati ta yashi al'umma ba. Hmm. In ka karanta sanarwar zaka ji inda ma girma gwamna yake bayanin hmm, cewa babu gudu babu ja da baya yunkuri da kuma jajircewa wadda gwamnati da jami'an tsaro suke yi na tabbatar da zaman lafiya insha Allah za a ci gaba ba tare da shamaki ko wani abu sannan kuma duk wanda suke wannan abin su ma su kwanda sanin cewa duk wanda aka samu za a masa shari'a kamar da ne bayani gwargwadon abin da dokar a doka ta tanada. Yan Najeriya To Allah ya kyauta, masu sauraro a gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin ƙungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya Malam Najib Safi. Za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai gare ku. Eh, najib tsafi ka ji abin da rabaran da eh, shekalur mara maraya suka yi magana akan gudunmawar da mutane za su iya bayarwa a nasu ƙungiyoyi akwai wata gudunmawa da kake ganin su mutanen za su ba ko dai kungiyar ko gwamnati wajen ganin duk magana da ake na samo zaman lafiya tsakanin al'umma ah, an cimma nasara wato tsayawa a saurari ko kuma a koyi da ita koyarwa ta addinin na namu guda biyu shine wani babban abin da yake da muhimmanci domin wani lokaci za ka ga mutum yana da awan shi mai addini ne amma koyarwa addini da kuma gudanar da shi a aikace a gidansa ko a wurin mu'amalarsa babu ita so idan da za mu rungumi wa'annan abubuwa na koyarwa addinin na namu guda biyu to za mu zauna lafiya amma matsalar da take faruwa shine mutum zai yi kirarin cewa yana addini kaza amma kadiba mu'amalar shi kadiba rayuwarsa kadiba 24 hours ɗinsa da yake gudanarwa shin ina yake eh, sanya wani abu da ya shafi addininsa ko wani abu makamantan haka idan da zamu rike irin wayannan a tarbiyya da kuma koyarwa na taɓa yi ma wani lauya tambaya masanin shari'a na ce misali yanzu nan ah, wata jiha ta sa dokanta wata jiha kuma tana damar sa dokanta to kai da ba dan wannan jiha ba yanzu ka ka je wannan jiha ya za a ka san dokokin wannan jiha sai ce ai idan mutum ya rike addinin shi in shi kirista ne ya rike addinin kiristancin shi da koyarwa addinin kirista idan musulmi ne ya rike addinin musulunci to zai zauna lafiya da kowace irin doka domin mafi yawan dokokin ƙasa sun yi daidai da dokokin dokokin addinin musulunci sun yi daidai da dokokin addinin kiristanci to mafi akasar mutane za ka cewa kawai akan mai da addinin bayan baya ne sai dai neman wata biyan bukata ta kila misali a yi amfani da addini a bata sunan wani a yi amfani da kila a addinin kiristanci a bata sunan wani mai neman siyasa ko mai neman wani abu a cikin al'umma a'a ba a kwatanta mashi irin mu'amala mai kyawu wacce addinin kai koyar kullum mu abin da muke fama da jama'a shine mutum ya rika kokarin kwatanta abin da ya yi imani da shi din nan shin a same shi yana aikata shi a same shi tun daga zuciyar shi har bakin shi amma wani lokaci sai ga zuciya ta ɗabi mutum ya ije me ya haɗa mutumin da ya fito daga fatauci ko kuma tafiya wani gari akan hanya dan ba addinin ku bane dan ba dan kabila ka bane ka tsaye da shi a hanya ka buge shi me ya hada ka da irin wayannan abubuwa kaga kira inda mutum zai bi koyarwa addini an ce ma mutumin da ma ya kice shi ko wani amma kamata haka ka bashi mafaka ka tsare shi har ka isar da shi inda ma zai kai shi ka kai shi inda yake da da aminci da wasu abubuwa a makamanta haka to babban abin da ke damun al'umma kenan dole ne sai mun koma ga koyarwa a addinin namu mun kuma koya koma ga halaye na gari da mu'amala ta gari da iyayenmu suka yi a zamanin baya ni nan na a ƙauyen matsaya na tashi wurin malamin da na yi karatu a wurin shi ban ma san kirista ba ne sai lokacin auren shi ban ma san cewa ashe ba addini mu ɗaya da shi ba kuma a gidan nake zama a gidan nake cin abinci yanzu haka in yana ji ma a yana saurare na saboda haka kaga irin wayannan abubuwa yana da kyau a ce kullum mutum ya rika kai ya fifita bukatarsa ko kuma son zuciyarsa ko kuma kokarin kare kabilarsa ko kokarin kare yankinsa ko kuma kokarin kare garinsa a'a menene abin da shari'a ta yadda da shi wanda Allah zai maka tambaya kan shi ba yan garinku ba ba yan kabilarku ba a jihar Kaduna jiha ce da take da irin wa'annan akwai kabilu da yawan gaske sannan kuma akwai wato mabiya addinin Kirista na musulmi ko ta ko ina a wannan jiha ta kaduna shi yasa ake kallanta a matsayin najeriya akwai kwana-kwanan nan algabata malam ah, abin da ya faru na dan tashashen hankula a yankin gwado-gwado a kudancin wannan jihar ta kaduna wani abu da a iya cewa da kamar an dan baro shi an samu dan shiru daga baya ah, wannan abin ya sa an ji gwamnan jihar kaduna ya je gurin har ma ya yi maganar ah, wato yiwuwar kafa kai wani kuduri gaban majalisa don kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta rinka kula da zaman lafiya da samar da fahimtar juna tsakanin al'umma me ra'ayin kungiyar ku ko kai kashin kanka game da wannan hukuma ko kwamiti da ake so a kirkira wato eh, shi dan adam mai son zaman lafiya duk abin da aka ce za a yi in dai abin bai saba wa ka'ida ba aka ce za a yi shi akan a samar da zaman lafiya to ya zama wajibi inda gaske ke goyi baya kamar ita wannan hukuma da ake so a kafa ta <laughs> zaman lafiya dinnan a jihar kaduna in an manta a lokacin gwamnatin sir patrick ibrahim yakowa ya zaɓo dattawa a ƙananan hukumomin nan guda 23 ya kafa wata kwamiti wacce ake kiranta peace and reconciliation committee wato kwamitin samar da zaman lafiya da kuma yin sulhu a tsakanin al'ummomin jihar kaduna to wannan kwamiti ya rubuta rahoto mai yawa ya bayar da shawarwari masu amfani to daga cikin shawarar da wannan kwamiti ya bayar shine wannan kafa hukuma ta dindindin ta samar da zaman lafiya a jiha sau da haka abu ne wanda yake mai matukan mahimmanci kuma muna godiya ga allah ita wannan kwamiti na lokacin shi eh, gwamna marigayi sir patrick ibrahim yakowa da ni da reverend john joseph hayab mu ne muka zama na masu gudanar da wannan kwamiti wato masu gudanar da ayyukan wannan kwamiti din sau da haka ina jinjina wa gwamnatin jihar kaduna akan tunanin da ta yi na zakulo wannan abu daga cikin shawarorin da wancan kwamiti na wancan gwamnati ta baya ya bayar wannan ya nuna cewa eh, lalle da gaske gwamnatin jihar kaduna da gwamnan jihar kaduna suna son a zauna lafiya din don babban matsalar da ke damun wasu shugabanni shine cewa kome kyan abu in ba su suka yi ba to ba sa san su aiwatar da shi don kar a ce a yi nawa ne alhalin ko ita gwamnati abu ne na ci gaba na fata an gane saboda haka in kamar direban ne ya ɗibi fasinjoji yana cikin tafiya za shi wani gari misali daga nan kaduna za shi lagos shikenan sai allah ya yi a hanya ya samu rashin lafiya ko ya rasu ai ina jin kwandaktan shi ko kuma abokin aikin shi ko wani direba za a samu ya ci gaba ba za a ce tun da yanzu wannan direba ya rasu fasinja gaba ɗaya da mota ku dawo kaduna mu sake samu wani direba sannan a sake sabuwar tafiya so da haka muna jinjina a gwamnatin jihar kaduna akan ɗauko wannan shawara a aiwatar da ita na samar da hukuma ta dindindin na zaman lafiya wace rawa wannan kwamiti zai iya takawa ne algautu malam idan har yana da fa'ida wajen ganin an samu maslaha da zaman lafiya din eh, na farko babban gudunmuwar da wannan kwamiti zai bayar eh, ya ta'allaka ne ga ita gwamnatin farko ita gwamnatin ta zaɓo mutanen jiha wanda da gaske an san suna son zaman lafiya ba kawai za a zaɓo mutanen da sun bayar da gudunmuwa a lokacin zaɓe ba ne a sa su ina fata an gane sannan kuma su kuma mutanen in an sabo su su yi abin tsakaninsu ga Allah ya zama na cewa babban dalilin da yasa suka yadda su yi aiki a wannan hukuma shine domin cimma muradin kafata ba domin samun wani abu da za su sa aljihunsu ba sannan bayan haka kuma su haɗu da ƙungiyoyi masu samar da yunkuri na samar da zaman lafiya a jiha ɗin a aiki tare sannan bayan haka ko da za a rika yin abin da ake yi daɗin nan na kawo mutane birane ana yin taro to ya zama da ita wannan hukumar ta ɗauki sabon salo ko dai za a haɗa da wannan ɗin amma kuma a rika zuwa cikin al'umma ɗin a zauna tare da su a ji koke-kokensu a ci abinci tare da su domin misali duk al'ummar da aka je cikinta aka gayyato matasa mata shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci masu sarautarsu na gargajiya aka kawo da dattawa na wannan al'umma aka zauna to babu shakka kage ce an haɗa wani zumunci domin dama ko dai su ko 'ya'yansu ne ke wannan to ga ko 'ya'yan a gabansu matasa saboda haka amma in dai har za a rika zama ne kawai a birni ana zama ana mitin babba yana zama kan kujera yana jujjuya kafa to babu shakka ba inda za a ji turbaran uh, duk da yake dai ko a kungiyance ko a ra'ayinka menene kai kake ganin wannan tasiri shi na wannan kwamiti ma da uh, gwamnati ke neman kafa ah, kafa kwamiti nan wani babban ci gaba ne domin at least yanzu jama'a za su san da cewa akwai wata ma'aikata ko kuma wata ofishi da take lura da aikin zaman lafiya idan an sanya wasu su yi aiki a gurin sun san suna da nauyin lura da wannan kada mu manta ba ko a taraya ta nigeria muna da ofis da ake ce da ta institute for peace and conflict eh, studies eh, wanda take a nan abuja eh, aikinta shine inda akwai damuwa su lura da me yake kawo damuwa don su dinga bawa gwamnati shawara aikin su shine kuma su lura da kungiyoyi da kuma mutanen da suke aikin zaman lafiya a cikin nigeria domin su aiki tare da su domin a samu ci gaba to in ma akwai koyin da za su yi a wasu kasashe su su a madadin gwamnati za su je wasu kasashe su lura ya ake da aka samu fitina wannan kasa da wannan kasa wannan birni da wannan birni ya aka yi aka samu zaman lafiya zauna lafiya al'umma ta kasa ta abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. To masu sauraro ga Ibrahim Ka'almasi Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya jinkirta dawowarsa daga London bayan kammala hutunsa na shekara don kammala duba lafiyarsa. Minista Hadi Sirika ya ce ya gana da shugaban. Na gan shi mun zanna mun yi hira mun shashaye mun karanta jarida duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san yana faruwa ba. Kungiyoyin farar hula da na kwadago sun yi zanga zanga rashin gamsuwa ga salon yaƙi da cin hanci a Najeriya da kuma korafin tsadar rayuwa. Fire the grass cutter! gefe guda magoya bayan shugaba buhari sun yi gangamin goyon bayan shugaban shugaban matasa magoya bayan apc a gombe ahmad kombani ya marar shugaban kwamitin riko na apc a jihar kaftin balaji birin martani da ya zayyana sanata danjuma goji a matsayin matsalar jam'iyyar a jihar wani bako daga wani jiha shine yake rike da ragamar riko na jam'iyyar apc an turo shi na ya gyara matsalolin da suke jam'iyyar apc a jihar gombe ba wai ya pointin din wani a matsayin shine problem ba al'umma jihar gombe bai mana adalci ba kuma bai yi wa shugabanninmu adalci adalci ba. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na naɗa tsohon ɗan boko Hakim Baba Ahmed a matsayin shugaban ma'aikatansa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban Tijjaniya a Afirka, Sheikh ɗahir Usman Bauchi da Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan kabilun arewacin Najeriya wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga Sheikh Dahir Usman Bauchi. Assalamu alaikum musulmi da Kirista. Ah, na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau zamantakewa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya rike nasa Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko cikin Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata a cikin mutunci a cikin dattawa da su dattawa to a yi dattawa din wato a yi mutunci Allah ya zaɓa mana da gaskiya larabawa suna cewa idan ta kiran salatu fi idan ka kira mutum za ka aike su ka gani shi hankali to ba sai ka ce ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan haka ɗin zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta taimake shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne a duba cancanta dai wana fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba yi su kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan burtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu fada ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu kan shukar ya zama musu fada muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo ka noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an bashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda a yi ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani ko ya ƙuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani su musu shuka kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai manya sun tashi haikan kafin a samu zaman lafiya. Assalamu alaikum jama'a. Sarakunan da aka ɗura musu hakkin al'umma a matsayinsu na iyayen mutane to a gaskiyar magana suna da katon aiki a gabansu. Babu yadda za a ce kai ka ce kai ba basarake ne daga mai unguwa har zuwa ƙololuwa amma kowane lokaci ake hada baki domin a je a hallaka mutane sannan ana wannan dama sai ku fito wadansu su fito suna cewa an yi kaza da kaza wa da sauransu wa mutu wa tashi sai a yi maza a yi taimako irin ta gaggawa a yi sakin kwamiti domin a sasa ciki shin idan aka waye gari ba ka da al'umma cin shugabancinka ka wa za ka shugabanta domin idan bala'i fa ta kai ta kai itatuwa fa mutuwa masu kinyi domin ciyayi za su fito su mamaye ko'ina da zaran ku aka ce ciyayi suka mamaye ko'ina ana banko wuta wallahi itatuwan nan gaba ɗaya wuta zai kona su to saboda haka ni ina kira musamman gwamnoni da suka hana wa sarakuna sakat gwamnonin nan fa ku sani fa kufayen siyasa ne eh kufayen siyasa ne sai aka kai wani irin yanayi wanda dama ba ku da hanyar da za ku samu kuɗi sai dai ku yi ta ingiza rikici ku yi ta ingiza rigingimu sarakunan da kuka da saboda su rinka biya muku bukatunsu su rinka biya muku bukatunku ko sa musu takunkumi ba su isa su fito su yi magana ba ba su isa su zauna domin su tattauna da al'ummansu yadda za a samu ci gaba to gaskiyar magana in ba wata doka ba ce wanda majalisar tarayya da ta jiha ta shimfiɗa cewa ta taka wa sarakuna burki to wallahi ku saka ma sarakuna ragama in ba haka ba ku ni ina kira duk gwamnan da har yayi kunnen shegu da wannan magana duk lokacin da muka je. kuna kiran sarakuna domin a zo a zauna lafiya wane ne sai kun je sannan ku rinka rubin su da ɗari uku uku ko eh, dubu ɗari hudu su sha mai a je a yi wane ne wane gaskiyar magana zancen banza ne zancen banza ne yawa domin abubuwan da suke faruwa kenan muna ji muna gani mun kuma sani kai akwai ma sarakunan da a yanzu maganin da nake ciki sun fi shekara goma sha biyar biyar a matsayin da aka nada su ba su ma da amfanin komai ma kace a matsayinsu dama wai su sarakuna ne kai wadansu ma ba ma biyan su to gaskiyar magana idan har an san muhimmancin sarakuna za su iya fito su taka rawan gani to gaskiyar magana a ba kowa yancinsa domin lokacin da abubuwa za su taso sarakunan nan daga mai unguwa a tattara su a zauna a gaya wa duniya gaskiyar magana. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na VOA. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta Ingila ta ɗaga sama teburin gasar Premier zuwa matakin ta uku. bayan da a yau asabar ta doke hall city da ci biyu da nema alexis sanchez ne ya zura wa arsenal din kwallayen biyu da suka bata nasarar wacce ta farfado da fatanta na lashe kofin gasar na bana bayan da ta sha kashi a wasannin ta biyu na baya a jere a hannun watford da chelsea maki tara ne ya bambance arsenal din da chelsea da ke jagorancin teburin na premier a bangare ɗaya kuma kungiyar manchester united ita ma ta cira sama a teburin na premier inda ta koma matsayin ta biyar bayan da ita ma ta doke watford da ci biyu da nema maki ɗaya ne ta liya raba ta da ta hudu a teburin manchester city kuma wannan ne karo na goma sha shida da united ɗin ke buga wasa a jere ba tare da an doke ta ba a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ta manchester united jose mourinho ya tabbatar da gamsuwarsa na ci gaba da taka ledar Zlatan Ibrahimovic a club din. Mourinho ya ce ya amince dan wasan ya ci gaba da taka leda a club din tsawon wata shekara duk da kasancewar sa zai karkare ne a karshen kakar wasanni ta bana. It come with intention of, of stay two years, the first year is going ya ce ya zo ne da kudurin zama na tsawon shekaru biyu kuma zai kare ne a bana to sai dai mai yiwuwa ba wannan ne a ransa ba saboda yana da buri da yake son cimmawa kuma yana sani da cewa muna kokarin kara kaimi a kakar wasanni mai zuwa kuma watakila yana bukatar a yi tafiyar tare da shi saboda haka na gamsu zai ci gaba da kasancewa a kulob din murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To masu sauraro da wanda muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 a agogon Najeriya. Yanzu a madadin Jummai da Solomon Abo, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.